birni mafi girma na Isra'ila birnin Tel Aviv wanda hari ne da za ka iya siffanta shi in ka so da hari na kunyatawa hari ne da suka kai domin kunyata tsaron Isra'ila domin kuwa roka ɗaya ce tal dakarun Yaman suka harba kan mafi girman birnin Isra'ila birnin Tel Aviv duk da kasancewar Isra'ila na kewaye da manyan barazanoni daga makiyanta waɗanda suke adawa misali Iran ta calwa shi za ta kai farmaki a Isra'ila na ɗaukar fansar kashe wato Ismail Haniya a rikicinsu da Hezbollah da har da Hezbollah take kai musu ga kuma rikicinsu da Yaman ga kuma a gefe ɗaya uwa uba al'ummar falastinawa inda suke wato karawa suke ta gumurzu da Hamas to a irin wannan lokacin abu ne sananne dole ne Isra'ila za ta tsananta samar da tsaro na sararin samaniya da na kan tudu da na cikin ruwa dole ne za ta yi wannan to amma tare da haka dakarun Husi sun kunyata tsaron Isra'ila ta hanyar harba roka ɗaya tal wacce ta kutsa ta fada mafi girman birnin Isra'ila birnin Saboda girman wannan abun kunya ne ya sa Abu Ubaida ya magana akan batun ya yi musu shaguɓe waɗannan su ne muhimman abubuwan da za mu tattauna akai a cikin wannan shiri a yanzu insha Allah ta'ala a kwanaki uku da suka gabata wato ranar lahadi da ta gabata 15 ga watan Septemba shekara ta 2024 Brigadier General Yahaya Sare wanda shine kakaki na Dakarun Husi ya fito a cikin wani takaitaccen bidiyo ya bayyana wata gagarumin nasara da suka ci na shiga mataki kamar da shugaban Husi Abdulmalik Al-Husi shi ma ya yi magana akan wannan mataki na biyar wanda suka fara ɗauka wanda ya haɗa da kai har-hare akan jiragen ruwan Isra'ila da ma jiragen da suke da alaƙa da Isra'ila waɗanda suke wucewa ta cikin bahar Maliya. To a cewar Yahaya Sariya sun harba sabuwar roka a wannan yaki. Sabon makami ne suka fito da shi wata sabuwar roka ce wacce ake mata take da hypersonic roket. Wannan nau'in na hypersonic roket. roka ce mafi hatsari wacce aka samar a duniya kuma su suka zo da wacce ta ɗara wacce aka sani a duniya ita ce suka harba wa Isra'ila kamar da ya ce sun samar da sabon roka ta ballistic sun harba a kan birnin Yafa al-Muhtalla shine birnin Tel Aviv wanda Yafa shine asalin sunan birnin gabanin Yahudawa su kwace mun riga mun san cewa biranen eh, Falastinawa waɗanda Isra'ila ta mamaya duka ta caccanja musu suna ta raɗa musu suna daidai da abin da take so to ba sa yadda su kira irin waɗannan birane da sunan da Isra'ila ta yada don ba su yi kirari da tabbatar Isra'ila matsayin ƙasa ba sunan gurin na asali suke faɗa domin su kwakwashe ta su tabbatar mata da duniya cewa ba fa ƙasar su bace kwace suka yi a cewar sa wannan roka ta yi tafiya ta kilomita kimanin dubu biyu da arba'in da ɗaya daga inda aka harba sai ta tafiya duka duka a cikin daƙiƙu goma sha ɗaya wato minti goma sha ɗaya da rabi a yanda ya faɗa ba shakka wannan ba ƙaramar tafiya ce ba tafiyar kilomita dubu biyu dubu biyu fa da arba'in da ɗaya duka duka a cikin minti goma sha ɗaya da rabi dole wannan zai ɗauki hankali sosai da sosai dole zai ɗauki hankalin duniya wannan wace irin roka ce suka samar to bisa wannan yana da matuƙar muhimmanci mai tsokaci akan ita wannan roka ta ballistic wacce ina zaton sun samar ta suna barkan wannan roka ta ballistic wacce husi suka samar tana daga wato kujinsin jinsin hypersonic rockets idan aka ce hypersonic rockets ana nufin dukkan rokoki waɗanda suke daga jinsin na'urar hypersonic idan an ce hypersonic shine dukkan wata na'ura wacce take da gudun da ya wuce gudun abin ma da ya wuce gudun sauti wato duk inda kai da saurin magana duk inda ƙwarin murya ta kai da saurin amo to dandanan wannan na'urar za ta riga sautin ka zuwa wajen gabanin misali muƙaddara an saita wani mutum da wannan roka din wacce take daga wannan jinsin yana tafiya kilomita kaza idan ka ɗaga murya kai magana da ƙarfi ka ce gashi nan za a harbe ka to magana ka za ta riga za ta zo dandanan sa, to kafin magana ka ta je kunnen wannan mutumin da aka gaya tun har alburushin a wannan na'urar da aka harba ta same shi to duk abin da gudun sai wuce na'urar da gudun ta wuce wato gudun sauti galibi ita ake kira da suna ko mace mutlakan ita ake kira da suna hypersonic saboda shi sonic din ana nufin wato kamar gudun gwargwadon gudun da sauti yakan iya yi dama sun raba abin gida hudu ne akwai subsonic akwai sonic akwai supersonic sai kuma hypersonic subsonic shine abin da gudun sa bai kai gudun sauti ba akwai ma'auni da suke auna gudun sauti da shi wanda ake kira suna mark to duk abin da aka auna yake a ma'aunin da yake mark din number din less than one ce to wannan shi suke kira da suna subsonic wato gudun sa bai kai gudun sauti ba shine kamar commercial airplane wato jiragen kasuwanci da muka sani duk jirage na sama da mutane ke hawa daga wannan ƙasa zuwa waccan ƙasa eh, za ka tafi saudiya ka hau jirgi ko ka je amerika hau jirgi waɗannan jirage na kasuwanci gudun su yana kan yana jinsin subsonic ne saboda ma'auninsa bai kai ɗaya ba ma, bai kai mak one ba wannan kenan shi kuma sonic shine gudun sautin daidai da daidai sai kuma supersonic shine wanda gudunsa ya ɗara gudun sauti kamar irin su a ah, fighter jet jirgin yaƙi da ake amfani da shi gudunsa ya ɗara gudun sai kuma hypersonic wanda hypersonic ya wuce gudun supersonic idan supersonic ya wuce sonic wato ya wuce gudun sauti shine supersonic to shi kuma hypersonic gudunsa ya wuce abin da ya wuce gudun sauti gudu wato ya, ya linka ya dora akan haka shi yasa idan muka duba lambobin za mu ga cewa shi hypersonic suna ba shi abin da ya linka wato mark number one shi mark number one shine wanda yake daidai da gudun sauti shine sonic din idan ya tafi number 2 ya fara zama hypersonic a takaice dai ya linka gudun sauti sau biyu in ya je mark 3 ya linka gudun sauti sau uku mark 4 sau hudu mark 5 sau biyar mark 6 sau shida to iya gudun da waɗannan rokokin na hypersonic rocket suke yi galibi gudunsa baya wuce mark 5 zuwa mark 6 to amma tare da haka gashi usi sun samar da wanda gudunsa ya linka ya kuma linka domin idan muka duba wannan magana ta Amir Yahaya cewa wannan roka da suka harba kan birnin Tel Aviv ta tafi kilomita ɗaya duka duka a cikin minti goma sha ɗaya da rabi kenan hakan yana nufin a cikin awa ɗaya kacal wannan roka za ta yi tafiyar kilomita 22 wato in ka lissafa zai baka mark 18 wato mark number 18 zai yi tafiyar kilomita nawa kilomita 22 duka a cikin awa ɗaya idan muka auna za mu ga yi daidai da lambar mark 18 wanda Mark 18 shine zai baka yalinka gudun sauti sau nawa sau goma sha takwas kenan. Idan rokokin da ake da su a hannu gudun su baya wuce Mark 5 to Mark 6 duka gudun baya wuce ya linka gudun sauti sau biyar ko sau shida to husi sun samar da wanda yake linka gudun sauti sau goma sha takwas kaga sun kara kusan guda goma sha hudu ya linka kusan sau goma sha hudu kenan waɗannan su ne husi shi yasa dole wannan abin ya ɗauki hankali ya ja hankalin duniya duniya ta rike rikide game da wace irin fasaha suka yi amfani da ita suka samar da wannan roka duk da yake na ga wasu suna alakanta abin da kasar rasha suna ganin kamar rasa shi ta basu waɗannan makamai suna cewa rasha ma ta yi amfani irin su ta ma bani da ah, takamaiman ingancin wannan magana domin ta yi ko haka ɗin ne ta iya kuma ba haka ba ne. amma da iya zuwa yanzu ana alakanta samar da waɗannan rokoki ne da su husi to shi yasa ita kanta isra'ila ta ruɗe ita kanta Isra'ila ta kiɗime bayan wannan hari ya jima. Tuni Benjamin Netanyahu ya kira taron gaggawa aka haɗa kwamiti na bincike akan ta aka yi ma aka yi sakaci. Duka na'urorin tsaron Isra'ila ba su aiki ba. Ayon damdin Isra'ila wannan roka ta wuce sanin sa ta fi shi sauri kafin ya riske ta tuni ta wuce. Ta fada a cikin tsakiyar birnin Tel Aviv. Domin an ce an harba wannan roka ne daga gabar tekun Yaman, inda wannan roka din tabbata saman tekun Maliya wanda ya haɗe kudanci zuwa arewaci duka. sai ta tafiya har ta kai cikin tsakiyar Isra'ila ta fada a wani waje wanda ba kowa an ce tsakanin gurin da ta fada da filin jirgin Bangoriyon na Isra'ila duka kilomita shida ne kacal kilomita shida ne kacal kaga kenan husi suna sane suka tsayar da gudunsa a wannan limit din aunawa suka yi don da ba aunawa suka yi ba ɗayan biyu zai faru ko dai na'urar ta gaja tinkarar gurin da suka harba ko kuma ta wuce gurin da suka harba da kaɗan wanda in ta ƙaru da kilomita shida kacal harin zai faɗa cikin wancan filin jirgi zai shafi dubban yahuda da ke zaune a wannan waje kenan saƙo ne husi suke bawa isra'ila cewa idan mun so muna iya tashin biranen ku cikin ƙanƙanin lokaci a cikin minti goma sha ɗaya domin idan wannan roka kwaya ɗaya ta tafiyar kilomita dubu biyu da arba'in da ɗaya a minti goma sha ɗaya da rabi kwaya ɗaya ce kacal ya kake gani aka tura harba guda goma ko ashirin ko guda ɗari aka ƙara gudunta aka ƙara gudun ta ta ɗara ta kai gudun ta kai tsakiyar Tel Aviv Allah kaɗai ya san abin da zai iya faruwa to da haka wannan ba karamar barazana ba ce ba wato Husi take wa aikace ta zama ga ƙasar Isra'ila ƙasar Amurka wacce take wa Isra'ila kariya Ingila Faransa duka wasu ƙasashen turai an ce ƙasashe kusan guda ashirin ne suka taru suka su su kare wannan roka ba su nasara ba kasancewar ƙasashe ne suka yi haɗin gwiwa fa suke ba Isra'ila kariya ko a baya da aka tura jirgin hudu hudu waɗancan na'urori ba su yi aiki ba ƙasashen ba su yi nasara ba hatta harin iran da ta kai na waɗancan rokoki sama da dubu da aka ce rokoki sama da guda ɗari uku ƙasashe ashirin har da amerika a ciki su suka haɗu suka bawa isra'ila kariya abin abin ya zo da sauki suka ce sun kaɗe harin da aka kai mata to a wannan karan yawan su bai yi amfani ba wajen wato ku kaɗe wannan roka ƙwaya ɗaya tal wacce muka ce a iya fahimtar mu saƙo ne dakarun yaman suka bada a wannan mataki na biyar ɗin cewa in suka so suna iya kai wa tsakiyar isra'ila hari kamar da isra'ila take ganin tana da ikon kai hari a wasu sassa na wasu ƙasashe. To in goma masu kallo Allah muku rahama wannan shine takaitaccen abin da ya faru tsakanin Isra'ila da dakarun Yaman. Kuma mun ga irin yadda ita Isra'ila ta ruɗe ta ɗauki wannan abu da muhimmanci. abin da ya rage shine wani martani Isra'ila za ta yi ita kanta ga dakarun Yaman game da wannan katsalandan da suka yi na ainihin wato ko kai hari akan mafi girman birnin. Tun masu kallo Allah muku rahama saboda tasirin harin wannan roka akan Isra'ila ya yasa Abu Ubaida yi wata magana a rubuce inda ya goranta wa Isra'ila din ya siffanta su da gajiyawa idan sun kasa tare roka daya daga Yaman to ya kuma idan Falastina suka harba musu ire-iren waɗannan rokoki da yawa wanda a ƙarƙashin wannan magana ta sa akwai alamar tambaya za mu yi magana akai a gaba bayan mun karanta maganarsa. Abu Ubaida ya wallafa a shafinsa kuma kafafen yaɗa labarai irin su Al Jazeera sun nakalto maganar. Abu Ubaida yake cewa sojojin mamaya waɗanda har yanzu suna ci gaba da nitsewa a cikin turbayar Gaza waɗanda a yau su da su suka kasa lalata ko tarya roka guda ɗaya tal tabbas zai musu wahala su iya faɗaɗa yaƙi a wasu sabbin yankuna na Gaza domin za su haɗu da dubbunan rokoki da har-haren bazata masu yawa. kuma takun tafiyar wawanci irin wannan yana nuna cewa Netanyahu yana jagorantar mutanensa zuwa ga wata masifa tabbatacciya. Haka Abu Ubaida kakakin bataliyar Kasam ya rubutu akan wannan lamari wanda muka ce a cikin maganar sa akwai alamar tambaya. Bari mu nazarci maganar kamar haka. Na ɗaya, cewar su sojojin mamaya waɗanda har yanzu suna ci gaba da nutsewa a cikin turɓar Gaza. Wannan ishara yake da yadda ɗaruruwan sojojin Isra'ila ke mutuwa a Gaza yayin yakin su da falastinawa wanda ko a yau akwai bidiyo da muka gani na nasarorin da aka samu na tarwatsa tankoki tare da halaka sojoji akwai shiri na musamman wanda zai zo muku akan haka nan gaba kaɗan insha Allahu ta'ala da haka wannan shimfiɗa ce yayi da yake nuna wa Isra'ila yanda a cikin Gaza din ma da take tutiya tana yaƙi da su ake jin labarin sun kashe mata da yara kaza yau gobe an kai hari can nan an yi kaza amma abin da ya shafi soji ba wata manufa ta soji da suka cimma domin kwa gashi kullun sojojin su mutuwa suke yi a Gaza wannan shine abin da Abu Ubaida yake nufi a nan shine ma'ana suna nitsewa a cikin turbayar gaza ma'ana suna mutuwa ana binne su yake cewa waɗanda a yau su da ƙawayensu suka kasa lalata ko tarya roka guda ɗaya tal tabbas zai musu wahala su iya faɗaɗa yaƙi a wasu sabbin yankuna na Gaza. ma'ana yana nuna cewa ba za su iya ci gaba da yaƙi a Gaza ba. Yana nuna gajiya wasu ne domin kasa tare wannan rokar yana nufin ba fa za su iya ci gaba da yaƙi ba ma'ana Gaza ta ƙara musu da ƙarfi har gashi ba sa iya bawa garin su tsaro kamar mutum ne ana faɗa da shi tun yana kai duka sai da yana kare kai har a dawo ba iya kare kai ɗin ƙarshe sai da ta kansa wannan shine abin da Abu Ubaida yake ishara kisa ya ce tabbas zai musu wahala su iya faɗaɗa yaƙi a wasu sabbin yankuna na Gaza domin za su haɗu da dubunnan rokoki da hare-haren ba ta masu yawa wannan gabar kamar da muka faɗa wato akwai wata manufa a cikin wannan magana cewa za su haɗu da dubannin rokoki kamar abu obeda yana ishara da cewa su ma sun mallaki irin waɗannan makaman kamar haka yake nufi wato idan hausi sun yi amfani da wancan makami guda ɗaya tal to mu fa dakaru na alƙasam muna da dubunnan su dama mun ce muku alƙasam makaman su matakai matakai ne suna sake fito da sabbi ne kamar da su ma wannan husi wani sabon makami ne suka fito da shi da haka kamar ka ce abu obe da yana shelantawa duniya yana sanar da isra'ila cewa suna mallake da waccan roka ta ballistic suna da ire ta sama da dubu ko kuma dubannan su sun kera suna da su shi yasa ya ce in sun kare tare guda kasa tare guda a daga harin da yaman ta kai musu to ce za su iya kare dubunnan irin waɗannan rokokin idan suka kawa suka ce za su faɗa yaki a gaza kamar yana ishara da cewa su ma suna mallake da dubannan su haka zalika ya kara da hare-haren bazata ya ci gaba da cewa kuma takun tafiyar wawanci irin wannan yana nuna cewa Netanyahu yana jagorantar mutanensa zuwa ga wata masifa ta fatacciya ba shakka wannan yana nuna ma Abu Ubaida yanda ya raina Isra'ila ya raina mulki gwamnatin Netanyahu kullum shi ya san abin da ya sani na raunin su da gajiya wasu da gaza wasu wajen cimma manufofin su na sojoji a cikin Gaza to a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gamdakatar ya bamu dacewa duniya da lahira